Manyan kamfanonin fasaha na uku da suka hada da Apple da Facebook da Google su ne manyan labaran shekara 2015. Idan aka duba manyan labaran shekarar ta 2010 za a ga sabuwar motar na maras matuki da damuwa kan yadda ake satar bayanan mutane kan yanar gizo sai kuma sabbin kayayyakin da aka fitar wanda suka hada da agogon fasaha na kamfanin Apple da wayar iPhone 6s da ma ƙananan jiragen nan marasa matuki har ma da sabuwar na'urar ɗaukan hoton nan take ɗaukan dukkan kusurwoyi hudu a duk lokaci guda Kaɗan daga cikin labaran fasaha da muka kawo muku a wannan shekara ta da goma sha biyar su ne kamfanin Google ya amince da gaya mutane masu amfani da shafinsa yadda yake amfani da bayanansu da yadda yake adanawa a lokacin da suke bincike akan shafinsa. Yin hakan ya biyo bayan wani bincike da hukumar kiyaye bayanan mutane a yanar gizo ta Birtaniya ta yi inda ta gano cewar manufofin kamfanin kan kare sirrin bayanan mutane kadaran kadahan ne. Kantin sayar da kayayyaki mafi girma a duniya walmar ya nemi izini daga hukumomi na Amurka domin ya yi wa gwajin amfani da jiragen sama marasa matuki wajen kaiwa jama'a kayan da suka saya har gidajensu. Wasu masu bincike a China sun bayyana mota mai amfani da tunani ɗan Adam wajen tuka kanta ba tare da an saka mata hannu ko ƙafa ba, wadda ita ce ta farko a Cana. wani jirgin sama da kasar Switzerland ta kera mai amfani da hasken rana ya sauka a jihar Hawaii bayan da ya kammala wata doguwar tafiyar zage duniya da ba a taɓa yin irinta ba tafiyar da yi ta kan tekun Pacific ita ce mafi hatsari. Daga ƙarshe kamfanin Nizela da ke sayar da kayayyakin sadarwa na zamani ta kan yanar gizo a Najeriya ya fitar da sanarwar zai fara amfani da jirage marasa matuƙi da ake kira drones a turanci don gaggauta isar da saƙon hajoji ga abokan ciniki.